Sashen Hausa na VOA ke magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoshi 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya sauraron mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci a wannan shiri na yanzu ni ne Sale Shehu Ashaka zan gabatar da wannan shiri na musamman. Za mu kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja saboda kalubale na coronavirus da ya sa aka rufe wasu sassa na headquarter mu da ke Washington DC. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni na musamman da shirin a daina shan kwaya sai kuma mu kammala da sharhin muhimman labaru na jaridu daga jamhuriyar Kamaru. kamun duk wannan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Ga cikakkun labaran duniya. A halin da ake ciki, kaso 25 cikin 100 na kiyasin mutane miliyan 1.2 waɗanda ke ɗauke da cutar COVID-19 a duniya a Amurka suke, in ji wata sanarwa ta Jami'ar Johns Hopkins a jiya Lahadi. jihar New York da ke nan Amurka ita ce tafi kowace da ke da adadin waɗanda suka mutu dubu uku da ɗari biyar inda masana a harkar lafiyar al'umma suka ce wannan adadi na iya ƙaruwa sosai ba ma a nan New York kaɗai ba a duk faɗin Amurka. Duk da hakan an sami ci gaba a jiya Lahadi a New York inda aka samu adadin sababbin kamuwa ya yi ƙasa kuma masu buƙatar na'urar numfashi ba su da yawa. Jihar Wisconsin da ke yamma ta tsakiyar Amurka ta shirya tsab domin gudanar da wasu zaɓuka ciki har da zaben fidda ɗan takara na Democrat a ranar Talata yayin da ya kasance da wuya ga jami'ai a jihar su da batun gudanar da zaɓe a wannan yanayi na yaduwar annobar coronavirus a ƙasar baki ɗaya. Jihohi fiye da goma sha biyu sun ɗage zaben na fidda 'yan takara na Democrat wanda aka shirya yi a watannin Afrilu da Mayu tsakanin Joe Biden da Sanata Bernie Sanders har zuwa wasu makonni nan gaba. Da fatan zuwa lokacin cutar ta coronavirus ta sassauta yadda masu kada ƙuri'a za su iya zuwa rumfukan zaɓe. Amma har zuwa jiya Lahadi ana ci gaba da shirye-shiryen zaben na jihar Wisconsin duk da yake ba za a buɗe ɗaruruwan rumfunan zaɓe ba saboda ma'aikatan zaɓe ba za su fito ba. tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wanda ake ganin shi 'yan democrat za su tsayar dan takarar shugaban kasa a zaben da za a gudanar a watan nuwamba ya zargi shugaba donald trump na jam'iyyar republican da jan kafa wajen dakile barazanar da cutar coronavirus ta haddasa a kasar da kuma kasa tabuka komai wajen magance annobar al'amarin na buƙatar gaggawa kuma bana zaton ana yin hakan a cewar Biden a wani shirin gidan talabijin na ABC mai suna This Week ya faɗi cewa Trump na buƙatar ya yi hanzari ya gaggauta wajen magance annobar. Yayin da yake sukar Biden a baya-bayan nan a jawabinsa ga manema labarai, Trump ya yaba da yabonsa da ya yi game da matsayin da ya ɗauka na dakatar da saukar jirage daga China a lokacin da aka ba da sanarwar barkewar cutar coronavirus a birnin Wuhan na ƙasar China. Kasar Sudan ta kudu ta sanar da mutum na farko a kasar da aka tabbatar na dauke da cutar COVID-19 a jiya Lahadi. 'Yan shekaru 29 ce wacce ta shigo kasar daga Netherlands ran 28 ga watan Fabrairu ta kasar Habasha. Ofishin jakadancin Amurka da ke kasar ya bayyana wannan mata a matsayin ma'aikaciyarsu wadda ta kasance a kasar tun makonni biyar. Gwamnati da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun shaida wa manema labarai cewa suna bibiya don gano waɗanda suka yi mu'amala da ita. Muna buƙatar mu gano mutumi ko kuma mutane da suka wata cuɗanya da ita, in ji shugaban ofishin jakadancin David Shearer. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya faɗi jiya Lahadi cewa za a dawo da harkar kasuwanci a kasar amma irin mara hadari sosai a ranar 11 ga watan Afrilu da muke ciki yayin da kasar za ta ci gaba da dakile wannan cuta ta coronavirus. Dawo da wannan hada-hada ba yana nufin mun soke dokan nan ta zama a gida bane, in ji Rohani a wani mitin da aka nuna a talabijin. Sai dai shugaban kasar bai yi bayani ko me ake nufi da harkoki marasa haɗari sosai ɗin ba, amma ya bayyana cewa makarantu da tararruka na mutane da yawa za su ci gaba da kasancewa abubuwa da aka soke har zuwa 18 ga watan Afrilu. Wannan sanarwa na zuwa ne yayin da Iran ke ba da sanarwar raguwa a adadin sababbin kamuwa da kwayar cutar nan ta coronavirus kwana biyar a jere amma kuma adadin waɗanda suke mutuwa sai karuwa yake Ƙasar Amurka ce sharaɗin bayar da tallafin ƙasa da ƙasa ga Afghanistan. ya danganta ga sasanta rikicin siyasar ta da ya ƙici ya cinyewa wanda ya kuma jefa wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita cikin matsalar siyasa wanda kuma yake barazana ga jaririyar yarjejeniya da aka cimma da mayakan taliban a waje ɗaya mai magana da yawun sojin amurka ya yi watsi da zargin da mayakan taliban ke yi na cewa sun karya ka'idojin samar da zaman lafiya da amurka ta jagoranta tsakaninta da su da aka sa wa hannu ran 29 ga watan Fabrairu. Takaddamar siyasa da ke tsakanin shugaba Ashraf Gani da abokin hamayyarsa Abdallah Abdallah ta samo asali ne daga zaben kasar na 28 ga watan Satumba. sakamakon cutar coronavirus gwamnatin jihar kaduna ta ce za ta fara koyar da dalibai ta hanyar kafafen labaru ga rahoton da wakilinmu isa lawal ikara ya aiko mana tun bayan bullar cutar corona a Najeriya gwamnatin tarayyar Najeriya ta rufe makarantun jami'o'i yayin da gwamnatocin jihohi suka rufe sauran makarantun da ke karkashin su da nufin ganin an dakile yiwuwar yaduwar cutar ta corona tsakanin ɗalibai da sauran al'umma a wannan ƙasa wannan zaman gida sanadin rufe makarantu da ba a san wace rana ce za a karkare shi ba dai ya sa gwamnatin jihar kaduna ta shirya koyar da ɗalibai musamman dai 'yan makarantar sakandaren da ke ajin ƙarshe ta hanyar yin amfani da kafa labaru na rediyo da talabijin wanda ɗaliban za su rinka sauraron darasi lokaci zuwa bayan lokaci kullum kwana Malam Salisu Bello shine mai taimakawa kwamishinan ilimi na jihar Kaduna akan harkokin kafafa labaru na sada zumunta kuma ya yi wa muryar Amurka karin haske. Mun riga mun kunta time table na classes inda za mu rinka yi ko mun riga mun yi magana da gidajen talabijin da rediyo. Amma yanzu za mu fara ni da KSMC ta mallakin jihar Kaduna wanda bayan an gama aji za a dan samu interval kafin a yi wani. ko muna so ne duka gidajen talabijin da rediyo da ke Kaduna in mun samu dama duka muna so su rinka nuna. Amma kun yi tunanin irin matsalar da ake ganin za ku iya samu samu ta cewa babu wuta ko kuma wasu yankunan karkara babu talabijin din mara za su kalla? Eh mun yi amfani da wani nan shi yasa muka yi amfani da gidajen rediyo kamar yadda ka sani ana jin gidajen rediyo a kusan ko ina kuma ko mutum bai da rediyo akwai shi a wayoyi kuma muna yi amfani da social media platforms kuma kamar Twitter mu da Facebook mu da YouTube channel din ministry wanda mu rinka sa abubuwan da ake kuma a ciki still za mu sa lambobin malamai wanda ko da ɗalibi yana da matsala zai iya kira wayannan malaman domin su yi mai ƙarin haske bayan mun gama kowane aji za mu ba assignment wanda in an je za a dawo mana da shi di making correction ta yaya za a dawo muku da assignment din zai iya turo mana message ko ta whatsapp shi kuma in yana zauna a gida tunda ai tv ne ko radio ya san me ya rubuta zai gane cewa eh yayi kuskure ko bai kuskure inda ya kuskure ya gyara to ko yaya masana ke ganin yiwuwar gudanar da wannan tsari na koyar da ɗalibai ta kafafen labaru Dr. Halliru Sirajar Gacikun malami ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke Kano. Za mu ce wani tsari ne mai kyau da yara suna gida kuma zai taimaka musu maimakon zaman gida nan za su dinga yi tunda ba ma kawai makarantun boko har islamiyoyi an rufe. So zai taimaka musu lallai in dai har yaran za su mai da hankali su sauna su saurara lallai zai taimaka musu. amma wani irin kalubale kuke ganin za a samu to to kaga ba kowane wurare ne suke da wuta ba sai dai a ce kamar shi rediyo za a ce gamar duniya ne ko ina ana iya jin shi amma shi ma za a samu akwai yan matsalolin da za a samu da dalibi ba shi da daman da zai iya tambaya ko kuma kaga duk karantarwa yana da kyau a ce dalibi ga shi ga malami suna kallon juna ina dalibi zai iya tambaya shi kuma malami zai amsa masa sannan kuma zai mai da hankali ya ga shin ɗaliban nan suna mai da hankali wurin wurin wurin karatun nan koko ba sa yi kaga wannan dole iyaye su ma sai sun shigo ciki lalle su ce ma yaran su lalle su zauna su su mai da hankali su saurara babbar matsalar da mafi yawan ɗalibai da yake garin zata iya kawo ci cikas ita ce maganar rashin wutar lantarkin da za su kalli talabijin ɗin kai tsaye. Sunana Jamil Ibrahim. Eh akwai TV a gida. Gaskiya ba ma samun wata akai-akai gaskiya. Kuma yanzu shifting ake mana idan yau layin mu ne to gobe ba layin mu ba ne Gaskiya da matsala ba kullum za mu rinka samu muna ji. Kisi Idris. gaskiya akwai babban matsala a karatun ana magana da yasir abdulrashid garin maraban jos Gidan eh, gidanmu muna da tv eh, gaskiya baya ba a samun wuta amma yan lokutan nan ana barin wuta sosai kuwa e in dai ba koma gidan jiya ba za mu iya riska maryam bello akwai yan uwana da yawa da suke daga ƙauye sannan akwai ɗalibai da muke tafiya tare da su mu zo cikin gari mu yi karatu mu koma waɗanda fulani ne waye muke da shi da za mu je gidan shi mu je mu je kallo a gidan shi a wuta ma bata je mana inda muke ba yanzu dai abin tsayawa a gani shine yadda wannan sabon sabon shiri na koyar da ɗalibai ta rediyo da talabijin zai gudana a jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu wanda ka gan shi duk wajen nan babba ne da yaro ba dan akwai kica ba shi ba ba zai iya ba wanda ka gan shi duk wajen nan babba ne da yaro albarkacin tica dai ba dan akwai kica ba gaishe ka na ikara. Daga jihar Adamawa kuwa wakilinmu ne Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto da ke nuna jama'a na korafin rashin samun tallafi daga gwamnatin jiha da na tarayya a daidai lokacin da matakan yaƙi da korona ke ƙara azama. Yayin da a wasu jihohin aka ma soma samun tallafi wa launin gwamnati ko kuma na 'yan siyasa. Kawo yanzu a jihohin Adama da Taraba ba ma haka lamarin yake ba domin ko yayin da ma aka shiga kwana na shida da kullun da gwamnatocin jiyoyin biyu suka kafa domin yaƙi da bazuwar kwayar cutar coronavirus yanzu haka jama'a na ma dandana kodan ne kamar yadda wasu ka bayyana min a jihohin biyu. Eh, sunana Ahmad Isa daga Jalingo. Gaskiya an killace mu amma wala muna cikin wani zulumi mun zauna a gida ga zafi zafi na weda natural zafi ga zafi na rashin kuɗi muna nan dai muna ta fama a gidaje mu kuma eh, gwamnati sun ce mana wai akwai wani tallafin da ake bayarwa da nan nake nake karanta wata jarida ma an ce wai an bawa abuja da ko abia ne an ba su dubu ishirin ishirin a jiha na na taraba state an ce wai mu ma mune next din da za a bawa a dubu ishirin ishirin ba tallafi na jiha babu na babu na federal inda in tsanani yayi yawa karshen ta zai mu zo corona bai kashe mu ba sai yunwa zai kashe mu a sassauta mana su da mu je mu samu abin da za a ci to abin da muke muke nema ita gwamnati tunda mun yi biyayya kuma akwai kudaden da aka ware aka ce za a bawa talaka don so da su rage raɗaɗi na zama a gida kudin nan a ciro su a ba mu su mu rage raɗaɗi. na haya ba abun da muka samu a gurin gwamnati gwamnati tarayya a gwamnatin jiha gaba ki daya sai kuma wahalhalun da ake sa mana misali kamar yanzu bakanci an kulle mana kasuwa ba bude mana kasuwa ba su gwamnati ba abin da suka yi ba sai sun rufe mana kasuwa wa kashe mu a gida ga zafi ga zafin a jihu ga ma wuta ne kuma gaba ki daya yanzu dauki a kawa babu a kawa babu gaba ki daya yana talakawa ke kokawa an ga jami'an hukumar kai dauki na jihar adamawa to alsema na fitar da hazi a rumbunan ta tana ba wa wasu jami'an gwamnati to wai ko shin suwa aka baiwa waɗannan kayayyaki da aka fitar cikin hadimin gwamnan jihar bari sasan sanda joshua wigra ya min karin haske game da wannan tallafi da aka fitar yau dinnan an fara wannan ayyukan kananan hukumomi sun zo sun ɗibi abinci da kayan masarufi wanda za a raba wa marasa karfi a kananan hukumomi gaba ɗaya na jihar adamawa wasu eh, kananan hukumomin da yake umarnin da shi gwamna ya bayar kowane ciyaman na local government da memba na majalisa dokoki na jiha da kwamishina da ya fito daga kowane karamar hukuma su ne za su tabbatar kan cewa fa an idar da wannan sakon ma waɗanda suke basu da karfi ba maganan siyasa ba ne magana ne a tallafawa wa'yanda basu da karfi manazarta dai na mako ganin akwai abin duba game da halin da talakawa ke ciki a yanzu sakamakon wannan dokar hana fita da aka kafa wasu jihohin najeriya muhammad ismail tsohon editan jaridar leadership a najeriya ya ko na abubuwan da ke faruwa a wasu jihohin da abin takaici kuma daga dai jiha har yanzu ba mu ga dai abin da aka yi ba saboda tallafa mutane saboda jama'a suna nan cikin halin ha'ula'i an sa doka sannan kuma an hana mutane fita wasu kuma sai sun fita ne suke samu kamar yadda muka yi magana da wasu mutane abin da suke gaya mana yanzu kuma kamar ma bara suke yi suna zuwa gidan makwabta da yan uwa suna roƙo a ba su abincin da za su sa bakin salati a gaskiya dama can tun kafin a yi wannan a samu wannan balahira jama'a suna rayuwa ne a hannu baka hannu kwarya saboda kuncin rayuwa da kuma yanayin talauci da ya mutane sannan kuma a cikin wannan yanayi aka zuwa ka asasa wannan dokoki wanda suka hana jama'a fita su je su walwala kuma da yawan jama'a na najeriya ka sani ba sai an gaya maka ba sai su mutane suke samu kuma wani abu abun ban mamaki shine kamar da in a ce lokacin zaɓe ne ya zo zagayen siyasa kwatan kwatansu sun fito suna raba abinci suna raba kudade da shauransu to amma abun mamaki lokacin da ya kamata a ce jama'a din sun zo yan siyasa sun zo an hada karfi da karfi an taimaki jama'a sai ya kasance kuma yanzu ba haka ake ba abin da yake nuna mu jama'a shine su yan siyasa nan kullum abin da suke nema shine ya za a yi su amfani lokacin da suke bukatar ku a lokacin ne za su fito da kayan aiki su baku saboda me saboda suna son in ku koma da menene fatan talaka shine Allah sa ake tunawa da shi musamman a wannan hali da yake ciki Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya to madalla muna kawo muku shirye-shirye ne na musamman daga nan ofishinmu na Abuja a sanadiyar wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. Kamun mu ci gaba a shakata da wannan. Sunana Amanda Bennett. Ni ce daraktar muryar Amurka. Ina yi muku wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida. Domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus, wacce na san cewa ta shafi wasu kudi iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da fifiko ga lafiyar ma'aikatanmu. Muna sane da cewa a wannan lokaci na taraddadi bukatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana karuwa ne domin ku iya ɗaukan wasu matakai na rayuwarku saboda haka muna aiki tuƙuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin mai yiwuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani sannan mai yiwuwa mu daina kawo muku wasu idan hakan ta faru za mu sanar da ku ina muku fatan alheri da zama cikin ƙoshin lafiya mun gode. Thank you. To madalla kada a sha'afa muna kawo muku wannan shiri ne na musamman daga nan ofishinmu na Abuja. Binta Yaro daga Washington shigo ki kawo mana shirin a daina shan kwaya. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tukar a sha kwaya. Jama'a barkan ku da warhaka, barkan mu da sake saduwa a wannan shiri na a daina shan kwaya. Sunana Binta S. Yaro jagorar wannan shiri da ke mai da hankali akan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da ta'addabi al'umma. To kamar yadda wasunku suka ji a baya, mun leƙa jihar Adamawa ne inda muka yi shirye-shirye har guda hudu game da shaye-shayen miyagun kwayoyi. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na farko cikin biyu, za mu yi tattaunawa ne da Honorable Yuguda Hassan Kila. wanda ya aikin kwastam kuma memba ne na kwamitin yaƙi da miyagun ƙwayoyi wato ndlea a majalisar wakilan najeriya yanzu bari mu je abuja a najeriya domin jin ta bakin honorable yugu da hassan kila don kai daɗe barin baka dama ka gabatar min da kanka to sunana honorable yugu da hassan kila na wakiltar karamar hukumar gwaram a jihar jigawa kuma ni dan jam'iyyar apc ne to honorable akwai wani abu yanzu da yake nema ya zama ruwan dare gama duniya musamman a kasar mu ta hausa domin ba za a ce jiha ɗaya ce ba amma ta fi dai yawa a jihar kano shine batun shan miyagun kwayoyin nan to ya kake kallon wannan al'amari ne ganin cewa kai uba ne kai kuma ka taɓa aikin kwastam ma inda ake kwace ma waɗannan ƙwayoyi in an sun shigo ƙasar nan ba bisa ka'ida ba. Wannan gaskiya ne, wannan ya zama ruwan dare ga duniya, kuma a gaskiya fi sabilillahi wannan matsala ta miyagun ƙwayoyi sun fi tsamari a jihohinmu na arewa, Kano da Jigawa, kuma ko'ina ma a arewa ana shan waɗannan miyagun ƙwayoyi. Wannan abu ne wanda yake ya shafi kowa da kowa, tun daga gida har zuwa makaranta har sarakuna har malamai har shugabanni dai ba ma na siyasa ba kuma wani al'amari dole sai an tashi tsaye kamar yadda kika faɗa na aiki a custom na kama ƙwayoyin nan kuma waɗansu mun san ta wuraren da suke shigowa kuma mun san masu shigowa da su al'amari ne wanda yake a gaskiya fi layi sai an tashi tsaye in ko ba haka ba al'ummar mu baki daya za ta tagayyara wannan kamar yadda na faɗa abu ne wanda daga kan iyaye har shugabanni dole ne a tashi tsaye to <coughs> wajen tashi tsayen nan honorable ta bangaren iyali ne a gida ko kuma a hukumance za a tashi tsaye eh, ai kamar da ce abin ya fara tun daga gida ya shafi kowa da kowa a hukumance kamata ya a ce hukuma tun daga karamar hukuma har ya zuwa ta jiha har kuma ta tarayya domin abubuwa ne wadda yake dole akwai doka wadda mu dama aikinmu ne a dokan na yanzu dama yana daga cikin abubuwan da nima nake so dokan nan tun da na ne kaina memba ne na kwamiti na wannan hukuma ta yaƙi da muyagun kwayoyi ndlea memba ne na kwamitin nan dokokinsu da suke da su mun ce su kawo mana so mu sake duba su mu ba da shawarwari a abubuwan da za mu gyara mu gyara wadda za mu kara eh, a kai mu kara a kai domin abin kan gaskiya ya zama wala haula wala kowata yanzu to honorable wannan abu ya shafi ma matan aure a yanzu da ake zargin cewa su ne ma suke amfani da waɗannan miyagun ƙwayoyi to ya kake kallon wannan al'amari ne tarbiyya ko zai yiwu ga mata da take shan ƙwayoyi to ina kuwa mace wadda ita ce uwar gida ita ce duk wani tarbiyya da abin daga kanta ya fara in ya kasance mata ba a matar gida babu tana shan kwaya kuma sai dai a sake sai dai kuma a ce inna lillahi wa ilaihi raji'una domin a gaskiya wato <clears throat> da daɗewa na sani matan aure akwai lokacin da muka samu waɗansu ma banda ma ƙwayar ma hatta ma giya matar aure sai ta aika yara a siyo mata giya a cikin flask na shayi mun kama waɗannan abubuwa kuma sannan alhamdulillah kamar a kano akwai da ina jin rediyo akwai wani gidan rediyo da ake magana na waɗansu kwamiti da aka yi unguwa-unguwa an san yaran unguwa an san iyayensu an san gidajensu ana musu magana kuma hatta su suke magana ai matan aure ma in sun saya sukan kai musu mazajensu sai su kula da su su ma su ga me suke yi in dai ba su ma suna sha ba amma kuma haka samu irin waɗannan abu ai iyali an gurbanta iyali kenan mace tana sha miji yana sha kuma 'ya'ya ma su zo a ce suna sha allah ya sauwaƙe Ta masu sauraro bar mu da sa'aya ana, sai kuma idan allah ya kai mu wani mako inda za mu ci gaba da Honorable Hassan Kila game da matakan yaƙi da wannan guguwar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Madina Dauda da Julie Leathers Gresham wacce ta taimaka haɗa sautin shirin ni Binta S Yaro da na haɗa shirin da ke muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. tokar a sha kwaya ka baya sha ka baya sha bai kai ka sha to madalla kuna sauraron shirye-shirye na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan ofishinmu da ke Abuja ga awal garba da muhimman labaran jaridu daga jamhuriyar Kamaru Za mu fara shayin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Ecomatin anda ta ruwaito mana cewar babban bankin nahiyar Afirka ta tsakiya biya ya bayyana mana cewa tattalin arzikin nahiyar Afirka ta tsakiya yana tangatangal tangal a halin yanzu. jaridar leju kuma cewa ta yi cutar coronavirus yana neman sanya kasar kamaru cikin halin su. sai jaridan informatin anda ta yi mana shagube ne kan bayanin da jagoran yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ya yi maurice kamto handa yake jan hankalin shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustapha ya ce muddin ya idan shugaban bai fi wa jama'ar kasa jawabi ba akan cutan coronavirus a kasar kamaru ya ce to shi zai fito ya yi wa al'umman kasar jawabi amma ministan kwadago na kasar kamaru garaguwa kona ya ce masa ruwa ba sa'an kwando ba ne jaridar guardian post ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce masu tayar da kayar baya a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru sun ce za su saisaita yakin da suke yi da gwamnatin kasar kamaru domin wulowar cutar coronavirus a duniya jaridar da son kuma ta kasar kamaru cewa ta yi sarakunan gargajiya na bangaren 'yan awaren kasar kamaru sun fara tattaunawa da firaministan kasar jengote domin samun mafita a yakin da ake yi a bangaren su jaridan da kuma ta gulmuta mana cewar maurice kamto jagoran yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ya ba wa shugaba biya kwanaki bakwai domin ya yi wa 'yan kasar jawabi kan cutar annobar coronavirus jaridar lucian ita kuma ta gulmata mana cewar kwanaki 730 din da ministan cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru ya yi a ofishinsa musta a tangaji irin ayyukan da ya gudanar ba taɓa samun wani ministan cikin gida a kasar kamaru wanda yake aiki kamar sa babu tsoro ba za mu kammala shirin jaridu namu ne da jaridar Mai lumisaje ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta wallafa a farkon shafin ta cewar har yanzu dai kasar kamaru tana fama da rashin masu gudanar da mulki cikin gaskiya da rikon amana mahamman Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Da haka muke kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muke kawo muku daga nan ofishinmu na Abuja a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sale Shehu Ashaka nake muku bankwana daga nan ofishinmu na Abuja da fatan mu huta lafiya.